Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsi na ranar Talata 3 ga watan Yulin shekarar 2018 a kan mitoci 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mota tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niyya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ko makeri ne tare da Jummai Ali muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi. To bayan kun gama jan labarai za ku je cewar hukumomin tsaro a jihar Filato sun fara kama wasu mutane da ake zaton suna da hannu a cikin wani hari da aka kai a mararraban kantoma da ke karamar hukumar rob a wato barakin ladi a nan jihar filaton bayan haka kuma za ku ji irin muhawara da wasu 'yan najeriya suke tabkawa a kan batun kirkiro da 'yan sandan jiha ciki har da masu faɗa a ji kamar mataimakin shugaban ƙasa farfesa yami oshin bajo muna kuma dauke da shirin a lafiya da na shirya zan gabatar muna kuma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar da sakonni dauka bar muna a kan na'ura amma duk sai bangon gama jin labarin duniya assalamu alaikum ga kuma labarin mai karantawa jummai Ali. amurka ta ba da sanarwar shirye-shiryen sake aza takunkumi masu tsanani a kan bangaren makamashi da harkokin bankin ƙasar iran tana mai faɗin cewa akwai buƙatar gwamnatin iran ɗin ta canja halayyarta ko kuma take-takenta da zama kamar sauran ƙasashen duniya daraktan tsarin manufofi a ma'aikatar harkokin wajen amurka brian Hawke, shi ne wannan furcin jiya litinin a tattaunawa da yi da 'yan jarida Mr. Hook ya buƙaci ƙasar Iran ta mutunta abubuwan da aka nema ta yi domin ta zama abin da ya ce kamar sauran ƙasashen duniya. Ya ce a ranar shida ga watan gobe na Agusta, Amurka ke shirin aza takunkumin farko. Waɗannan takunkumin za su auna ɓangaren cinikayyar motoci da zinari da kuma wasu muhimman ƙarafa. ya ce sauran takunkumin kuma amurka za ta aza a ranar 4 ga watan nuwamba idan allah ya kai mu su kuma za su auna bangaren makamashi da man fetur da kuma harkokin banki a yayin da ake nuna damuwar cewa akwai alamar kasar koriya ta arewa maimakon ta wargaza masana'antunta na kera makamai masu linzami inganta su take yi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a wannan makon zai kai ziyara ƙasar koriya ta arewa ziyarar da zai kai za ta biyo bayan sharorin da aka yi a ranar lahadi tsakanin jakadan amurka a ƙasar philippines Kin da kuma jami'an ƙasar koriya ta arewa wannan ne karan farko da aka san cewa jami'an amurka da na koriya ta arewa sun gana tun lokacin da aka yi taron koli tsakanin shugaban amurka donald trump da kuma takwaran aikinsa na koriya ta arewa Kim Jong-un a ranar 12 ga watan Yuni a ƙasar Singapore. Waɗannan labarai suna zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wannan makon idan Allah ya yarda ministan harkokin wajen ƙasar Jordan Ayman Safadi zai gana da takwaran aikinsa na Rasha Sajid Lavrov a birnin Moscow domin tattaunawa akan rikicin ƙasar Syria. inda jami'an majalisar ɗinkin duniya suka ce hare-haren da gwamnatin ƙasar ke kaiwa a kudancin ƙasar ya sa kimamin mutane dubu mai tan da saba'in yin gararan ba ministan harkokin wajen na jordan ya ce shawararin da za su yi za ta hada da yadda za a tsagaita buɗe wuta domin kawo ƙarshen ficewar mutane daga yankin ƙasar rasha tana goyon bayan hare-haren da gwamnatin bashar al-assad take kaiwa domin sake kwato yankunan da suke hannun 'yan tawaye ciki har da birnin dara da ke kudancin kasar yawancin waɗanda suka rasa matsugunansu sun doshi kan iyakokin kasar da jordan da kuma tuddan golan da isra'ila ke mamaye da su tuni dai kasar jordan take ɗaukar ɗawainiyar kimamin 'yan gudun shida siriya hamsin waɗanda suka yi ko kuma aka yi rajistan su ta kuma ce ba za ta iya ɗaukar ɗawainiyar ƙarin 'yan gudun hijira ba. Ƙungiyar ƙasashen Turai ta yi wa Amurka kashedin cewa shirin da shugaba Donald Trump yake yi na ƙara haza harajin kashi ashirin daga cikin ɗari akan motocin da ake ƙerawa a Turai zai yi mugun kasar tattalin arzikin Amurka kuma zai iya janyo su ma ƙasashen Turan. su mai da martanin sakawa kayayyakin da amurka take sayarwa a kasashensu haraji na kimamin wato a kan kimamin kayayyakin dala biliyan mai tan da casa'in da hudu a wata wasiƙa mai shafi goma da ta aika wa ma'aikatar cinikayya a ranar juma'a da ta shige ƙungiyar ƙasashen turai ta ce babu hujjar sakawa motoci da kayayyakin motocin da ake kera a turai haraji kuma ɗaukan wannan mataki na iya zama kuskuren tattalin arziki sakataren harkokin cinikayya na amurka wilbur ross jiya litinin ya faɗa wa gidan talabijin na cnbc cewa za a yi garaje gadami idan aka ce shugaba trump zai awatar da shirin ƙara wato harajin labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla rundunar special tax force a jihar filato ta cafke mutane hudu da ake zargin suna da hannu a cikin hari da aka kai a mararraban kantoma da ke rab a cikin karamar hukumar barakin ladi a nan jihar filato ga dai zainab babaji da karin bayani a cikin wannan rahoto Da asibahin ranar Lahadin da ta gabata nan ne dai wasu mahara suka auka ƙauyen mararraban Kantoma suka kashe mutane shida suka ƙone wurin ibada da asibiti da ma wasu gidaje. Kakakin rundunar tsaro ta STF da ke jihar Plato Manjo Umar Adam ya ce sun yi nasarar tafke mutanen ne biyo bayan kiran gaggawa da jama'ansu suka samu. An samu nasara an cafke wasu daga cikin maharan wanda suka shiga nan ƙauye na kantoma to jami'an mu dai ba tare da bata lokaci ba a gurguje suka tafi nan wajen ka samu maharar har aka yi ta harbe harbe tsakanin jami'an mu da maharar amma kuma mun kama mutane hudu da muka zo muka yi bincike ta kama wasu kuma guda hudu so tun da dai aka soma dai ka wannan hari a barikin ladi daga 23 uku ga wata water akwai mutane goma sha ɗaya gaba ɗaya wanda muka kama suna da hannu cikin hare-haren da ake kawowa. To akwai wata takarda da ka aiko cewa kun koma da wato shi general ko kuma shugaban wannan hukuma ya koma can barikin ladi don tabbatar da tsaro. Ba zai yiwu muna gyara a cikin gari kuma a nan barikin ladi na zuwa suna kawa hare-hare a ƙananan hukumomi suna cutar da mutane saboda haka yana da kyau shi ɗin nan da ofisoshin shi daga nan headquarter gaba ɗaya duka za mu koma nan barikin ladi saboda ya je ya tabbatar do tsari da ake yi na operation ɗin yana yi a yi da shi ya tabbatar cewa wa'annan mugayen iri an kawo su. Kakakin rundunar tsaro ta STF kenan Manjo Umar Adam. A halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Plateau ta sassauta dokar takaita zirga-zirga da ta sanya a kananan hukumomin Riyom, Barikin Ladi da Jos ta Kudu. Kwamishinan yada labarai a jihar Plateau Yakubu Datti ya ce matakin ya biyo bayan daidaituwan lamura ne, wanda a cewarsa dokar za ta ci gaba da aiki ne daga karfe goma na dare zuwa karfe shida na safe. a matakin da aka ɗauka na dawo da zaman lafiya ya fara samu riba domin yawancin wuraren Allah ya taimaka ya tallafa abubuwan sun ragu kuma aka zauna aka ga cewa to ya kamata a ɗan rage kofi domin ma ya rage wahalan da mutane suke sha kuma wannan ma ya nuna cewa samun zaman lafiya yana ya dawo a jos. Hukumomin dai sun buƙaci jama'a da su ba da sahihan bayanai da za su kai gaban kaɗo ɓata gari a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Tuma da la'agaida Zainab Babaji. 'Yan Najeriya da dama ne ke ci gaba da tafka muhawara a kan batun kirkiro da 'yan sandan jiha. Lamarin da ke samun goyon bayan manyan 'yan siyasan kasar kamar mataimakin shugaban kasa Farfesa Yami Oshinbajo da kuma gwamnan jihar Sokoto Aminu Wazir Tambuwal. Ga rahoton Hassan Maina Kaina akan haka. An dai sake tado da batun kafa 'yan sandan jihohi ne biyo bayan yadda wasu ke ganin rundunar 'yan sandan Najeriya ta gaza, musamman duba da yadda sha'anin tsaro a Najeriya ke ɗaukar wani sabon salo a baya-bayan nan. Da yake magana wurin wani taro da ƙungiyar 'yan jaridun Najeriya ta gudanar, gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya bayyana cewar. So not the security architecture of Nigeria. Eh, dole ne a sake duba tsarin tsaro a Najeriya kuma yanzu ne lokacin yin hakan. Eh, dole ne a duba wannan batu ko muna so ko ba ma so akwai duk wani hujja na samar da 'yan sandan jihohi. Kwararre kan halayyar bil'adama da shawo kan matsalar tsaro Dr. Mohammed El Nur Dongel ya ce yanzu fa lokacin yin 'yan sandan jihohi a Najeriya bai yi ba. Da eh, gaskiya a yanzu nan bai kamata a yi ba. In an yi za a yi politizing abin wanda kuma ba za su iya biyan kuɗin 'yan sandan state ba, state ba za su iya biyan kuɗin malamai ba ma tukunna ba su biya kuɗin 'yan sanda. Kuma za su yi abin da sun ga dama kuma zai kawo damuwa a kasar. A yanayin mu bai kamata a yi state police a yanzu ba. Duba da yadda tsarin tsaro a cikin gida ke ƙara damalmalewa ko yanzu menene abin yi? tambayar kenan da na yi wa wani ƙwararren farfesa muhammed tukur baba ɗan iya mutum biyu haɗin kai tsakanin ɓangarorin jami'an tsaro na biyu tara bayanan sirri. Na uku, tsari in an samu bayanan sirri to an yi nazarinsa a fito da hanya da za a jiwo kan wannan abin. ba. Ni a gani na tun dama ba mu tsaya mun zayyana cewa ga wani tsari da za mu bi ba. Mun ɗauke shi ne abin da ake kira conventional tsari ne na yau da kullum. In abu ya faru a aika 'yan sanda, in 'yan sanda sun je sun gaza a aika sojoji. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To madalla a gaida Hassan mai na kaina daga birnin Iko kuma baban gida Jibrin ya aiko mana da rahoto akan wannan batun. a wannan mako ma dai sai da mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Shubanjo ya jaddada bukatar kirkiro 'yan sandan jihohi ta yadda za su taimaka 'yan sandan gwamnatin tarayya na tabbatar da tsaro. Shi ma a bangaren sa mataimakin shugaban majalisar dattijai sanata Ekwayar Madon ya bayyana cewa zai gabatar da wani kuduri na neman a kirkiro 'yan sandan jihohi. To sai dai a ta bakin bakin tsohon speto janar 'yan sandan najeriya alhaji suleiman abba batun kirkiro 'yan sandan jihohi ba shine ya dace ga najeriya ba duk da cewa dai akwai bukatan kirkiro wasu hanyoyin tsaro na jihohi da za su taimaka wajen wadar da tsaro har yanzu jihohin najeriya da dama ba za su iya biyan albashin 'yan sanda ba ganin yadda akasarin jihohin nan ke kasa biyan hatta ma albashin malamai to ko me ke haifar da rashin tsaron da kuma fadace-fadace a tsakanin 'yan najeriya ya musamman ma dai na 'yan kwanakin nan a jihar plateau ga dai tsohon speto janar na 'yan sandan najeriya suleiman abba ai abin da ke faruwa a wayannan wurare abubuwa ne wayanda an jima ana yi yanzu kamar mu da muka yi makaranta ni na yi makaranta na university ta jos na gama 1983 a lokacin da muke karatu a wannan lokaci muna mu tare da abin da eh, za a ce 'yan ƙasa ko makamancin wannan mu je gidansu har abinci mu ci da makamantan wannan to amma daga baya gaskiyar abu shine ba abun boyewa ba ne yan siyasa waɗanda zan kira ba su da hangen nesa su suka dasa abubuwan da suka jawo yau ake rigima a plateau amma maganin wannan shine duk wanda ya yi laifi a kama shi a hukunta shi babu magana babba ba yaro babu kuma maganar wani mai mulki babu maganar wai kai kafi karfin kasa mm. in ma ban da kasar nan ni ban taɓa jin wani wanda zai fito ya ce abu duk kasashe na duniya da suka ci gaba ba yadda za a yi wani ya fito ya ce wai shi ya fi karfin kasa ko ya fi karfin doka wanda duk a kama shi da laifi a hukunta shi wasu 'yan najeriya na ganin cewa kirkiro 'yan sandan da ba shi ne mafita ba illa ayi adalci kamar da wannan malami mai suna alasan dallami ke cewa a himmatu wajen ƙoƙarin tattara bayanai na sirri game da harkokin ƙasa abu na biyu kuma wanda shi shine fi komai muhimmanci a yi adalci a ƙasa yawancin abubuwan da mutane suke yi na ƙoƙarin tada tarzoma akasari idan ka bi diddiginsa ko da sun je suna wani ikirarin wani abu daban idan ka bi diddiginsa can can ƙasa rashin adalci ne ya kawo shi don haka a yi adalci kawai. Babin ya Amurka daga Lagos. to da a gaida baban gida jibrin kafin dai mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. marigayi abu kalangu kenan allah ji maza yanzu kuma kuna sauraren waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc karfe uku kenan da minti goma sha shida na dare a nan washington ga mu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya Baba ya ko makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin namu zai tattauna ne da wani lauya kuma masanin dokokin hanya da na tuki a Najeriya, Muhammad Bello, wanda zai mana fashin baki akan dokokin hanyar. Kamar yadda ƙasashen da suka cika ba suka kafa dokokin hanya domin rage hatsara a ƙasashen nasu. mu kuma a mu na duniya muna da dokokin hanya to amma ko shin kwalliya na biyan kuɗin sabulu tambaya kenan da muka fara hira da ita da lauya muhammad bello to za a ce eh to some extent zuwa wani extent za a cewa kuma a'a saboda kashin gaskiya ne kamar irin yanayi irin namu na nan afirka particularly a nan najeriya zan ce to gwargwaro irin dokokin da muke da su na hanya za a ce sukan dan biya kuɗin sabulu na wani zango za a iya cewa haka misali saboda akwai majors akwai wasu majors kan ɗauka na tabbatar da cewa mutane sun bi dokoki yadda suka kamata kuma sun ƙa'idodin hanya kamar yadda aka tsara su a irin namu na nan najeriya za a iya cewa eh lallai sukan biya kuɗin sabulu amma duk da haka ba za a rasa wasu 'yan ƙorafe-ƙorafe ba kuma wasu 'yan abubuwa da suka dan hana ruwa gudu gaba yadda ake gudanar da <clears throat> dokokin. To bari mu duba na san dai ana kafa dokoki ne saboda kiyaye wasu abubuwa wadda ka iya addabar al'umma. Duk da irin waɗannan dokokin da ake kafawa, eh. hatsura ba su ragu ba akan hanyoyinmu sai dai kusan karuwa suke yi kowace shekara. eh to ba zan ce maka basu ragu ba gaskiya zan ce sun ragu gaskiya zuwa wani bangare saboda in ka yi lissafi kaɗan haɗa kaɗan kimanta kamar daga inda aka fito da da kuma inda muke yanzu gaskiya za a iya cewa al'amura sun ɗan ragu bisa ga yadda ake da saboda a can da inda aka hito mutane da yawa ba su fahimci yadda ƙa'idodin hanya tukin mota suke a najeriya ba ba su fahimci yadda dokoki da aka tsara na bin hanya suke ba amma da yake kamar ita wannan ah, ah, ma'aikata ta kiyaye haɗurar mota a najeriya federal safety kenan suna ƙoƙari kwarai da gaske gurin eh, wayar da kan mutane irin dokokin hanya da kuma yadda ya kamata a yi tafiya a kan hanya idan mutane suna kan hanya ko a Allah suna cikin mota ne ko kuma suna kan babura ne ko kuma suna kan kekuna ne ko kuma suna tafiya a ƙasa in dai suna tafiya akan titi ne to akwai dokoki akwai kuma shawarwari da su mutanen federal road sukan ba mutane don su kiyaye saboda a guji irin hukumar haɗura irin na motoci ko na ababen hawa dai a cikin najeriya to a matsayinka na masanin doka wasu irin dokoki ne eh, eh, eh. muhimmai da aka ajiye ma direbobi da masu amfani da hanya da ma fasinjoji da direbobi suke ɗauka wasu irin muhimman dokoki ne aka kafa eh akwai su gaskiya kayan kamar yawanci irin direbobi wanda suke kitsa motoci kan hanya akwai wasu dokoki da aka gindaya na tuki a kan hanya wanda kuma aka umarci mutane a kai a kai a tunatar da su cewa ya kamata su kiyaye su a yayin da suke kan hanya kaga kamar na farko tabbatar da cewa motar tana lafiya kamin kamin ma ka fara maganar hawa tabbatar da cewa akwai birki isasshe birkin ka yana ci ka tabbatar da cewa tayoyin mutum ka suna nan lafiya yana ka tabbatar da cewa transportators ah, naka suna aiki a duk lokacin da kake tuka mota wannan suna ɗaya daga cikin lokacin da aka gina ya cewa mutum ya fara lura da su tukunan kamin ma ya fara tunanin ya hau karfin ko a zama wani shi zai tafiya da shi a kan titi sannan na biyu akwai wasu abubuwa da aka ce a kiyaye da su a kan hanyar irin su alamomi da aka sa zamanin hanyar idan ne ka wuce a kan titi akwai wuraren da muke da asibitoci akwai wuraren da muke da makarantun misali aka ga akwai alamomi da aka sa ka su saka kan hanya wanda za su nuna cewa idan ka kai daidai wuraren da inda yi da makaranta take Yana irin yadda aka ce ka kula ka rage tafiya gudun kada ka je ka wani accident a daidai wuraren. To bari mu ja burki a nan kuma mu ci gaba a mako mai zuwa. Yanzu a madadin shi bakon namu lauya Muhammad ballo kuma masanin dokokin hanya da na tuki a Najeriya. Da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun ƙasar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Laru de l'Histoire, wacce ta ruwaito cewa darajar karfan iranium na ci gaba da faduwa a kasuwannin duniya. Kamar yadda wani rahoton ma'aikatar ƙididdigar ƙasar Nijar ENS ke cewa a baya-bayan nan farashin kilogram na uranium da ke jika 63 na sefa ya faɗo ƙasa warwas zuwa jika 50 da lamarin da ko kaɗan ba zai yi wa jamhuriyar Nijar daɗi ba bisa la'akari da cewa ita ce ƙasa ta hudu mafi arzikin iranium a duniya jaridar na cewa ina ma nijar ta fara sarrafa iranium ɗinta domin samar wa jama'ar ta wutar lantarki sabanin yadda aka wa faransa tana shagalinta da arzikin da allah ya hore wannan ƙasa jaridar l'actualité ta bayyana cewa sabon kawancen front patriotic na 'yan adawa ya fara zawarcin tsohon shugaban ƙasar nijar muhammad usman bayan da shugabannin jam'iyyun da ke kan gaban wannan sabuwar tafiya da suka hada da ibrahim yakuba da dr adal rubaid suka kai masa ziyara har gida abinda ake ganin gaisuwa suka je da irin wake a wurin mutunan da wasu ke kiransa tsohuwar zuma da ke ake magani in ji lactualite niger enter ta ambato shugaban hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi kwamishinan 'yan sanda abubakar isaka umaru a wata hirar musamman yana bayyana shirin buɗe wasu rassan wannan hukuma a sassan ƙasa a sakamakon yawaitar ayyukan masu safarar miyagun kwayoyi a nan nishar yayin da ya ce akwai buƙatar kwaskware dokar yaƙi da miyagun kwayoyi ta yadda za a tsananta hukunci akan masu sha da masu wannan haramtacciyar sana'a. mu cike da jaridar labanaman wacce yake cewa duk da gargadi da jan hankulan da hukumomi da kungiyoyi ke yi har yanzu wasu direbobin kamfanonin jigila na wasa da rayukan bayan Allah misalin yadda wata bidiyon da aka wallafa a facebook ke nuna motocin bus bus na kamfanin al'isa da na stm shaƙe da fasinjoji suna gudun tsere a tsakaninsu a kan wata matsatsiyar hanya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger da madalla gaida sule mummuni barma yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da bar muna akan na'ura Assalamu alaikum sashen Hausa sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. Zan bayyana ra'ayi na ne a yanzu da yanayi eh, da majalisar ɗinkin duniya take ciki a wannan lokaci. Shin tambayar da nake shirin wa Amurka da Isra'ila shin yanzu sun da majalisar ɗinkin duniya ba ta da amfani ne da suke ɗaukar ayyukan majalisar ɗinkin duniya a hannunsu? su kai wannan ƙasa muke su sa wannan ƙasa takunkumi yanzu ba ma a yanzu majalisar ɗinkin duniya sun zama su ne majalisar ɗinkin duniya. idan haka ne to bai kamata a ce majalisar ɗinkin duniya tana wa kasashen afirka marasa ƙarfi karan tsaye da sunan majalisar ɗinkin duniya ba sai a rushe ta tun da ba ta da amfani a bar amurka da isra'ila da karan su babu baka domin an rasa wai isra'ila wai amurka wata ce majalisar ɗinkin duniya a ƙarshen duniya to muna son mu ji yanayin zaman majalisar ɗinkin duniya akan afirka ko kuma tun da ba ta da amfani a rushe ta ƙasashen afirka su zama da da lamar da majalisar ɗinkin duniya take musu tunda da ƙasashen da suka kafa ta ba sa ganin amfanin ta ba sa ganin kimar ta to kira za a ƙasashen afirka ko kuma kudu zama iya majalisar ɗinkin duniya tunda su sun yi cewa su fi ƙarfin majalisar ɗinkin duniya isra'ila da amurka sai ku kasashen afirka za ku da yadda ana muku wani dodorudu da gargara da majalisar ɗinkin duniya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai magana alhaji yahaya muhammad mai tunga mai kujeru karamar hukumar rafi a jihar niger tarayyar najeriya ra'ayina a yau shi ne kan magana raba kuɗin da aka samu a asusun marigayi jihar sani a bace ga talakawan najeriya dubu biyar biyar To wannan yana da kyau domin ko da naira ɗari ne aka ba wani zai fi daɗin da tun da bai da shi. Gama ya kamata shugabanni su duba irin halin da talakawa suke ciki. duba abin da ya kamata su kyautata mai rayuwa ba wannan ba shugaban kasa wa'annan mafi yawan kuɗaɗen da aka aiza a cikin waɗansu shugabanni na najeriya da efcc ta kama to ya kamata a ce kuɗin gaba ɗaya inda za a aiki da to ya kamata a kalla kowane talakan najeriya ya samu dubu ɗari zai yi jari kuma zai yi noma ina ba gwamnati shawara amma dubu biyar ya yi kaɗan. mai magana hamidu kalan labuwa daga nan kalan labuwa jihar bisa jamhuriyar niger ina ma fatan alkhairi duk kamar mu na kasa mu niger da najeriya Allah ya ba mu da mana mai albarka ka mu Nijar da Najeriya. Ya kiyaye mana cutan da yake zata mana amfaninmu na gona ka samu Nijar da Najeriya. Ya kawo mana kwanciyar hankali da wadata ka samu Nijar da Najeriya. Amin sun ma'amin na gobe. Fatan alheri ga ma'aikatan sayan hausa na muryar Amurka. mai magana yusuf muhammad Zagarawa da karamar hukumar Zagarawa a jihar najeriya sayan hausa na murya amurka sa taron da shugabannin kasayen ƙungiyar afirka suke gudanarwa ko suka gudanar a ƙasar mauritania sa ya zama alkhairi da kasayen afirka gabaki ɗaya da kuma al'ummar kasashen afirka gabaki ɗaya amin to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. amurka ta ba da sanarwar shirye-shiryen sake aza takunkumi masu tsanani a kan bangaren makamashi da harkokin bankin kasar iran tana mai faɗin cewa akwai buƙatar gwamnatin iran ɗin ta canja halayyarta ko kuma take-takenta ta zama kamar sauran ƙasashen duniya daraktan tsara manufofi a ma'aikatar harkokin wajen amurka brian hook shine wannan furucin jiya litinin a tattaunawa da yi da 'yan jarida a yayin da ake nuna damuwar cewa akwai alamar ƙasar koriya ta arewa maimakon ta wargaza masana'antanta na kera makamai masu linzami inganta su take yi sakataren harkokin wajen amurka a wannan makon zai kai ziyararsa ta uku ƙasar koriya ta arewa ziyarar da zai kai za ta biyo bayan shawarwarin da aka yi a ranar lahadi tsakanin jakadan amurka a kasar philippines sankin da kuma jami'an ƙasar koriya ta arewa A wannan makon idan Allah ya yarda ministan harkokin wajen kasar Jordan Ayman Safadi zai gana da takwaran aikinsa na kasar Rasha Sergei Lavrov a birnin Moscow domin tattaunawa a kan rikicin kasar Syria inda jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya suka ce hare-haren da gwamnatin kasar take kaiwa a kudancin kasar ya sa kimamin mutane dubu mai tan da saba'in yin gararamba. ba. wato yawancinsu sun doshi kan iyakokin wato kan iyakar kasar da, kuma tuddan da jordan da kuma tuddan golan da isra'ila take mamaye da su to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokacin sai canza da za ya zaɓi wasu abokan aikinmu mu a madadin jummai ali da ta taimaka muka gabatar da shirin da kuma cd da shirya ba da umarni sai kuma mu na wannan hantsin darrell smith baba ya kuma kiri ne daga washington nake sallama da ku salamu alaikum